بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a yau litinin biyu ga watan rabi'u sani a shekara ta 1432 daidai da shida ko bakwai bakwai ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka umdatul ahkam a yadda a yau za mu tashi kitab na bakwai kitabul buyu wannan shine kitabi na bakwai a cikin wannan littafi mai albarka kitab daga na farko zuwa na shida ƙarshen na shida waɗannan kitabu ne da suka shafi nau'ukan al'ibadat kun gane ko suna ƙarƙashin al'ibadat ibada ce wannan hukunce-hukuncen tsarki hukunce-hukuncen sallah alwala azumi hajji umara da sauransu in ba ku ba su muka dinga yi har zuwa ƙarshen babu mana aikin hajji to yanzu za a shiga almu'amalat abubuwa da suka shafi zaman tare al'amali mu'amala tsakaninka da na kusa da kai ko dai zama musulmi ko ya zama wanda ba musulmi ba na uka dai za su dinga shiga su auratayya ne su saki su hukunce hukunce su kisasi su da dai sauransu kun gane wannan da kyau malam sai ce kitabul buyu wannan kitab in an ce kitab shine littafi ma'anan kamar ka ce littafin kasuwanci ma'ana wannan hadisan da zamu dinga karantawa a waɗannan domin da an ce alkitab shine al-maktub abinda aka rubuta kun gane ko to hadisan da aka rubuta a wannan babin hadisai ne na kasuwanci to kuma kasancewar in an ce kitab littafin da yi magana kan kasuwanci shi kuma ya kasu kashi daban-daban shi yasa kake gana ana biyo shi da babi babi sai ce babu ma nuhi anhu min al babu kaza babu riba babu kaza babu kaza dan ya nuna nau'uka filla filla na abin da ya shafi kasuwanci idan aka ce albiyu jam'i ne na albai'u kun gane ko albai'u idan aka ce albai'u shine mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk mubadalatu malin bi malin li qasdi tamalluk shine karban canjin dukiya da dukiya ma'ana ka bayar da dukiya a baka dukiya don me liƙasudi tamalluk domin nufatar mallaka maka wannan abin da ka saya wannan shine me kasuwanci shine saye da sayarwa kun gane wannan da ke ko mubadalatu malin bi malin liƙasudi malluk to menene mal mecece dukiya wacce ike da an ce ita ce mubadalatu malin bi malin karban dukiya da dukiya ko musanyin da zai sauransu idan aka ce almal shine kullu shay'in lahu qima duk wani abin da yake da daraja shine ne almalu duk wani abin da yake da daraja mana kun ga anan naira naira dubu daya dukiya ce kuma dukiya wace mafifici kun yi shiru dukiya yana da kima wayar hannu dukiya ce cocila dukiya ce kuma fahimci wannan kullum shay'in lahu kima duk abin da yake da kima sai daga ce kima wani ta fita wani wannan kwaye da masana ne ko a mutane wasu sun fi wani wallafa fadala ba kuma ala ba'dhin rizq yanzu mun fahimci surar kasuwanci abu na biyu sai hukuncinsa saboda ƙa'ida ita ce layi hillu abin nan mai mai halar yake cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hata ya alama hukumar Allah fihi bai halata ga kowanne mutum ba ya aikata kasuwanci ya aikata komai ba kasuwanci ba ya aikata komai sai ya san hukuncin Allah a kai shi kuma hukuncin Allah ɗayan abubuwa guda biyar ne mutane lissafa su abu na farko ko dai Allah ya ma wannan abun hukunci da cewar wajibi ne no kenan abu na biyu ko ya mai hukunci da cewar haramun ne ba shine kishiyar wajibi ba wannan lissafin da na kawo ma zai taimaka maka wajen cewa wajibi kishiye shi haramun no kenan biyu ko kuma wannan abun mustahabbi ne hukunci ne kishiyar mustahabbi ba. makaro kaga mustahabbi na nawa kenan uku al makruhu na hudu kenan sai cikon na nawa shine al ibaha halas a ce shari'a ta ce maka abu kaza halas ne to duk wani abin da za yi ko me zaka yi yana da alaka da duniya ko yana da alaka da addini ko na me sai ka san wannan hukuncin ka san meye hukuncin shari'a akan wani abu kaza kuma hukuncin shari'a ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar ko dai zama shari'a ta mai hukuncin wajibi ko ta mai hukuncin haramu ko mai hukuncin mustahabi ko ta mai hukuncin makaru ko ta mai hukuncin eh almubah azumi mai hukuncin sa wajibi ne kuma shaida mai kuma shahara falesu sallah mai hukuncinta wajibi sadar da zumunci mai hukuncinsa wajibi domin Allah ta'ala ya nai narkon azaba a kan shi ya ce hala a saitu in tawallaitu an tusiru fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kun fahimci waɗannan al'amuran ko nam to haka kowanne abu da zaka mai da zaka fara sai kai mai hukunci na fata mun fahimci wannan to menene hukuncin kasuwanci a cikin abubuwa guda biyan ɗannan da muka ambata hukuncin kasuwanci shine alhalal hukuncin kasuwanci halas ne ina ba ta mun fahimci wannan da kyau shi mai da aka ce maka abu kaza halas ne ba lada ba zunubi a karan kanshi sai an hada shi da niyyar da ta sa aka yi shi amma dai shi karan kanshi kasuwanci halas ne ba yabo ba lada ba zunubi shine halas kun gane ko amma mustahabbi shine abin da in an yi shi akwai lada in ba a yi shi ba babu zunubi makaruhi shine abin da in an bashi akwai lada in aka yi shi babu zunubi kun fahimci wannan da kyau ko wajibi shine abin da idan an yi shi akwai lada in ba yi shi ba akwai azaba haram shine abin da in an yi shi akwai azaba in an bar shi akwai lada wani shine takaitaccen takaitaccen bayanan waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata to shi kasuwanci halas ne in an yi shi babu lada an bashi babu zunubi sai an kallaci meye niyyar da ta sa abin da ya sa kake tafiya domin ka ciyar da iyalanka halas ka ci abincin da zaka ibada a kan shi sai ya zama yana da lada kenan kun gane wannan da ke ko abin da ya sa yake yi domin ya yi damfara sai ya zama kun ga akwai zunubi kenan ina ba ta mabayanci jumla din to shi kasuwanci hukuncinsa shine halas Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al wa harrama riba kun gane ko wa ahallallahu al Allah ta'ala ya halatta dukkanin kasuwanci al'asulu kenan kasuwanci halas ne wa harrama riba kuma ya haramta riba saboda haka tunda ka kafa aya da wannan ka kafa hukunci da wannan ayar akan kasuwanci halas ne sai ka kafa hujja da ita kuma akan riba haramun ce domin ya ce wa harramar riba kun fahimci wannan da kyau nam kasuwanci yana ga cikin masail wanda uke ubangiji Allah madaukakin sarki ya yalwata shi ga al'umma yana cikin abubuwa da ake yin su tun kafin zuwan musulunci domin dan adam ya ɗabi'antu an ɗabi'antar da shi akan ba zai iya rayuwa shi shi kaɗai ba dole yana buƙatar abin da ke hannun wani dole wani kuma yana buƙatar abin da ke hannunsa haka ne kuma gaba ne to duk mai kudin duk kudin mutum duk kudin da yana fata idan idan kamfanin shi iyo a saya mana ashe yana da buƙatar abin da ke hannun wasu na su saya kun gane wannan da ke ko to sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukuncinsa kuma yi mishi gyaran fuska kun gane wannan da kyau ko aka tunda su a wurinsu da haram da riba da waye da halasta dalika bayan mun qalu inna mal bai'u mithlu riba sai Allah ta'ala ce wa halallahu al bai'a wa harrama riba akwai al'amuran da yake musulunci ya tabbatar da su ya samu ana yin su kamar girmama bako kun fahimci wannan ko tun kafin zuwan musulunci an ɗabi'antu akan girmama bako sosai da sosai da musulunci ya zo ya tabbatar da su akan wannan na fata mun fahimci waɗannan al'amura da saboda haka akwai misalin da suke musulunci ya tabbatar da su wasu ya masu gyaran fuska wasu ya karanta duk wanda ya karanta al'adabul arabi ya san waɗannan abubuwa ɗin adab kenan ko sai abu na gaba ya ce albiyu'u. kasuwanci alhalin kuma kasuwanci mafarad ne saye da sayarwa akwai wani abu kuma na gama, mai jami'insa shi kenan sai malamai suka ce an yi mishi jami'i ne saboda shi kasuwancin nau'i nau'i ne eh an muka kallaci nau'in kasuwanci ai nau'i nau'i ne eh nau'i nau'i ne saboda tunda muka ce mubadalatu malin bi malin ka ga da kenan akwai saman bi saman as-samanu bi saman kuɗi da kuɗi akwai al-mufman bil mufman in an ce as-samanu shine kuɗi in an ce al-mufman shine abun kuɗi an gano wannan to idan aka ce as-saman bi saman kuɗi da kuɗi naira da naira naira ɗari kake da ita a hannunka kuma yanzu ka buƙaci zuwa neman canji kaga yanzu kana buƙatar naira ashirin ashirin guda biyar da ke hannun wani don ka kana da naira ɗari ƙwaya ɗaya a hannunka ya za a yi waɗancan biyar ɗin su zo hannunka eh sai ka mika mai ɗarinka sai shi kuma ya mika maka wancan kaga wanda shi ya kira sarf wanda muke magana shi muke karatun shi je a motsa ana fatan muna jin waɗannan alamun raɗa akwai kuma mufman bil mufman kayan kuɗi da kayan kuɗi wanda ake nufi muƙayata musanyi ka ba da shinkafa 'yar gwamnati tiya uku a baka 'yar gida tiya uku a ganin ba kuɗi da kuɗi ba ne kayan kuɗi ne da kayan kuɗi masu samu nau'i nauke nan biyu akwai asaman kuɗi kenan bilmusman da kayan kuɗi ka miƙa naira a baka mutatul ahkam eh ai ka miƙa kuɗi ne aka baka kayan kuɗi nau'i nauke nan uku kaga yanzu dai ashe muna ta wannan yana sannan kuma ka kallace nau'in kasuwancin ta wani bangaren mutum ne zai sai fili sai aka ce to daga nan inda muka tsaya a ɗauki dutse a jefa iya inda ya faɗi iya nan ne inda aka sai maka kun yi shuru wannan nau'i ne ko ba nau'i ba ne nau'i ne na kasuwanci da ake shi ya halatta ko bai halatta ba shi ne karatun da za'a yi mutum ne zai sai abu mun yi hausa mai na kenan ko mutum ne zai sai kaya a shago sai mai kayan ya ce mishi to zan ɗauko maka in na ɗauko kasiya. eh kasiya to ashe kun ga akwai nau'i na kasuwanci iri daban-daban to kun ga kenan yanzu da muka samu albiyo ya zama jam'i to an mai jam'i ne saboda nau'ukansa iri daban-daban da ake da shi da fatan ubangiji Allah madaukakin sarki sanya mana albarka a wannan karatu da muka fara da dukkanin karatutukan mu kuma Allah ta'ala ya sa mu fahimci kasuwanci din sosai da sosai kasuwanci yana daga cikin manya-manyan al'amura da musulunci ya ba su kulawa sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bai ma kasuwanci kulawa sosai da sosai kuma kasuwanci ya gini ne akan abubuwa biyu zuwa uku in ka kallace su mai saya mai sayarwa abin da za a saya kun shuru shiru mai saya mai sayarwa abin da za a saya kowanne ɗaya daga cikin uku ne yana da sharaɗi akwai sharaɗin mai saya akwai sharaɗin mai sayarwa akwai sharaɗin abin da za a siya ka san sharaɗin abin da za a siya dole zama halas kun fahimci wannan to haka dai al'amurra ɗin suke musulunci ya bai ma kasuwanci kulawa sosai da sosai daga cikin manufofin musulunci shine a ciyar da mutane halas kun gano wannan a ciyar da su halas wannan ya sa sai na umar allah ta'ala ya jikin shi da fara allah ya yadda da shi ya kasance yana bi a kasuwa shago shago yana tambayar me halas da haram a kasuwancin mutum ta ina riba za ta shigo ta ina ne ba za ta shiga ba in mutum bai sani ba sai a rufe shagon shi sai ya je ya kwarai kuwa sai ya je ya koyo hukunce-hukuncen kasuwanci domin kada i ciyar da mutane haram a gwanin shi shine adalci kenan inda ke yau litinin gobe talata sarkin kasuwa da sassafe karfe shida da rabi yana kasuwa ya bi shago-shago eh kun yi shiru ai mana akwai shaguna da yawan da ba za a rufe ba yi? eh ai akwai shaguna da yawa da ba za a rufe ba ya faɗi meye da hukunce-hukuncen kasuwancinsa tunda yin sarkin kasuwa ne sai ake zama yana da netokin ɗin kasuwancin duka shi ya san dukkan nau'ukan kasuwancin da ke karkashin kasuwarsa ya san na mahauta ya san na masu yadi ya san na masu blouse ya san na masu kaza ya san na masu kaza ya san na masu kaza Allah ta'ala ya mana gamdakatar in ma sarkin kasuwa bai baya kowa sai ya zama na ai ana faɗa wannan ne don a ji a gyara eh kuma duk wanda kaga ya zo inda ake karatun kasuwanci ya zo ne don ya ji ina ne i daidai ya ci gaba ina ne kuma yake da gyara domin ya gyara haka yake an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qal idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar malam ya tafarraqa wa kana jami'a aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bay'u an abdullahi bin umar radiyallahu an an karɓo wani hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara mushi yadda ko Allah ya ƙara musu yarda da ɗan da uban kenan an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farin jaka da kenan annahu qal lalle shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tabaya'a ar-rajulani idan mutane biyu suka yi kasuwanci wajawa kenan da mai saya da mai sayarwa suka yi kasuwanci fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ka sani wannan ka'ida ce kowanne ɗaya daga cikin su yana da zaɓi me zaɓi mai sayarwa me zaɓi eh eh ko bai sallama ba ko ba shine zaɓinsa ba ya sallama ko bai sallama ba zaɓi mai siyafa ko bai saya ba mai yi zafi to ai ya ce idza ta baya arrajulani idan mutum biyu suka saye da sayawa suka ɗaya ya saya ɗaya ya sayar yanzu ai ya riga ya kullu kun gane ko ya riga ya kullu sai ya ce fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ana magana fa bayan ya riga kullu ne kenan yanzu kowanne ɗayan sa yana da zabi zaɓin ya ce to cinikin ya ci gaba da sallamuwa ko kuma ya ɗaga bayan an gama saya ka ba shi kuɗi ya baka kaya yana da dama kuma ya ce kai ya fasa eh ya ce ya fasa ban kayan an baka kuɗinka ko kuma mai saya ya ce ya fasa ungo kayanka ban kuɗina shi ne mana eh? eh kun yi dariya malam ya tafarraka muddin ba su rabu ba muddin mai saya da mai sayawa ba su rabu ba suna ina kenan wakana jami'an sun kasance a wuri guda tare muddin haka ne bayan ya saya kuma aka shiga wata wata fira sai daga baya yana zama ya ce ya fasa a ba mu kammala ba kai kuma kun bayanci wannan da ke ko malami ya tafarraka muddin ba rabu ba suna ina kenan shi sa ake kira wannan khiyarul majalis. khiyarul majlis zaɓi na wurin ciniki a wurin da aka yi ciniki shi yasa abdullahi dan umar da yake shi ya ruwaito hadisin ga fi kowa fahimtar hadisin kenan da ya sai kayanka sai ya juya da bayan shiga shagon shi ya dawo shi kenan an rabu eh da ya saya ka sai mai da galam ɗin mai wa kaza kaza kaza sai ya ɗauka ya je shago ko da taki taki biyu zuwa uku ya shigar da ya shago shi an rabu daga wurin ko ba a rabu ba kalas kasuwanci ya tabbata shikenan ba mai daga shi kuma malam ya tafarraka muddin ba su rabu ba wa kana jami'an suka kasance a wuri guda au ko kuma muddin au yukhayyiru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗayan su ya ma ɗaya zabi shi mai sayarwa ya bai ma mai saya zabin to yana da zabi dai ko ya ko ya tabbatar da cirkin ko ya daga ko kuma shi mai sayarwa ya bai zabin cewa ko ya tabbatar da ya sayar ko ya daga fata baya ala zalik suka yi kasuwanci akan haka akan an ƙulla ciniki sun zo sun rabu to faqada wajaba al shi ciniki ya riga ya kulba mai daga shi wani shi ya kira da khiyarul majlis zaɓi na wurin da aka yi kasuwanci a wurin wurin da aka zartar da kasuwanci kana da zaɓi kai da ka siya kun fahimci wannan kai da ka siya kana da zaɓin ka tabbatar ko kuma ka ɗaga saboda haka da ya saya a shagonka sai ya baka ajiya sai ya ce bari shiga cikin kasuwa ya dawo da ya dawo yana dama ya daga mai da dama ina ba ta mun gane jumlar saboda mai bai da dama saboda an rabu shi kenan da ya gama saya kai da ka jagoranci sayan mai sai ka ce to za ka je kasuwan gwari ne za ka je kasuwa ne sai ka wuce ka bar shi a wurin sai da ka je ka dawo an rabu ko ba a rabu ba sai ya ce zai daga zai dagu zai dagu ba wani shine khiyarul majalis khiyarul majalis an yi maganganu guda biyu a kai waɗansu sun tabbatar da shi waɗansu ba su tabbatar da shi ba malikiya ba su tabbatar da shi ba saboda da zara an kulla ciniki to ciniki ya riga ya kullu ko ka fasa a wurin ko baka fasa a wurin ba ciniki ya riga ya kullu ko kai ne mai saya ko kai ne mai sayarwa ciniki ya riga ya kullu menene dalili fadan Allah ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani awfu bil uqud ku zartar ku cika duk abin da kuka kulla eh yanzu wannan ya kullu ko bai kullu ba ka ce ya ka siya mishi shi kuma ya ce ya kullu ko bai kullu ba ya kullu na ka a tabbatar aufu fil amri a tabbatar da shi kun gane wannan da kyau na ka malikiya suka ce da zaran an ce an saya an sayar ka sai kiyar ga ya kullu mhm. mun ji wannan wajihin kuma kun san dalili ne mai karfin gaske domin ayar qur'ani ce aka ja kuma tana da ta kawo shi umuman kan duk wani abin da aka kulla to a cika a tabbatar da shi waɗanda suka tafi da khiyarul majalis, wannan khiyar abin da za a yi kira shi khiyarul majalis saboda an ba da zaɓi a wurin da ake cinikin suka ce e aya amma ce aufu bil uqud ku cika duk abin da kuka kulla ya shafi dukkan wani nau'in kulli da aka kullan an daura aure ne an kulla kasuwanci ne an kulla yarjejeniya ne an yi mai duk tana ciki to amma wannan wani bangare ne da hadisi ya kasase ina fata mun gano wannan da kyau sai zama na kenan ashe yanzu akwai khiyar akwai zaɓi zabin kuma shine ga irin yadda yake to muna da khiyarat zaɓi daban-daban da ake da su yanzu mun samu ɗaya shine khiyarul majlis sai na biyu khiyaru shart zabi na me na sharadi kasuwanci za a yi to amma ba za ka zartar da kasuwancin ba sai da ka kulla sharaɗi wani sharaɗi za ka sai wannan abin da sharaɗin kun ji jumlar ko da sharaɗin in ka je gida aka ce ba shi bane za ka dawo da shi kun ga yanzu an rabu ko ba a rabu ba eh an rabu tunda a kasuwa ne so ka zo kai makana nan kwakungu sai da ka zo kwakungu ka zo suka ce ba shi bane an samu doguwar zara to amma saboda wannan jumlar da ka yi zan saya da sharaɗin in na je gida aka ce ba shi ba ne zan dawo da shi ya ce ya yadda to da zaran ka zo gida aka ce ba shi ba ne kana komawa shi kenan cinikin ya tashi sai ya baka kuɗi ka ba shi kayan shi wannan shine muna magana ne akan asali asalin hukunci wannan ba hana cewar in ya ga wani wanda yake yana bukata a wurin sai ya yi mai sai sai amma dai muna magana wannan ne da aka abin nan ka sai kana takalmin kananan takalmin yara na sallah misali sai ka ce to da sharaɗin za ka je gida yara su gwada eh wanda bai yi ba za ka dawo da shi ya ce ya yadda shi kenan me ake nufi da gwadawa ya sa ya cire da zaran ya sa a kafa cas so daya in ya yi an gani in bai ba an gani shi kenan kana koma da shi zai canza maka amma ka sa shi ya yi budu budu sai da ya koma da shi gida da gani an san wannan ba sawa ba gwaji yi ba yawon sallah yi da shi aka ga wannan kwata kwata bai bai eh kun yi shiru sai wani sharadi kuma to kun ga wannan sharadi ne da ke kula da sharadi saboda haka a lokacin da ka ji mai saya ya ce zai saya da sharaɗin in ya je gida bai ba zai dawo da shi sai ka ce mai eh da sharaɗin in yana siffar shi da na sayan maka E, malamai haka ne kuma haka ne? in yana siffar shi da na sayan shi kenan an ga mutum al'aniyar shi ta bi shi yana faɗa eh aniyar ce ba ta da kyau ko so ka da zaran ka ce mai da din in yana na a yadda ka sai mishi babu wani abun nan kuma waɗannan al'amurra za ka ga kasuwanci a musulunci ya yi balance kullum ina maimaitawa ba wai yana batan fatan a mai sayarwa ba ne ba kuma yana son a mai saya ba ne kuma za ga irin waɗannan al'amurra kowa yana tsanduma kanshi a ciki kun gane wannan ko na sai wanne kuma sai khiyar na uku wanda malam yake magana akai khiyar gaban na duka hanci wannan abin naira dubu uku ake sai da shi kai da ka je saya sai ya ce maka dubu goma sa suna ne a yi halatta yi mu ma kasa ne a yi ya halatta sa suna ba a taya wannan ba wani abin nan a ta yi dai kowa yana neman <laughs> yawa wannan mu makasa ce ta halatta an gane wannan saboda babu wani dalili da ya tilasta mai siya ya ce wai dole mai sayawa sai ya faɗa mashi gaskiya babu wata ƙa'ida akan wannan kawai dai sai taya da ya tashi tayawa sai ya taya dubu tara sai mai wa ya ce ko shi ma bai same shi haka ba ko ya same shi haka ba haka ya same shi ba dama ba ka ya same shi ba ya same shi dubu biyu ne suna ba dubu uku sai ce ko shi ma bai same shi haka ba ya dai kara ake jin duniya ya ce to saboda kai kwastoma ne za ga yake ta saboda kwastoma <laughs> sai zai mai dubu tara ya siya ya tafi an rabu ko ba a rabu ba yana zuwa ka ce kai wannan ne dubu tara abin da yake gashi na gari dubu guga ke sai da shi wannan ba ka da wata ka'ida da zaka ce to ai ai an riga an rabu kuma hadisi ya tabbatar da cewa idan an riga an rabu babu wani zabi a'a wannan akwai zabi ai duka hace shi kai dole ya dawo ko zabi shine ko dai ya zartar da cinikin ya ce ya haƙura shi kenan ka samu sa'a kan a ah, ya yadda da shi dubu tara kenan kawai ba dai bukatar shi ta biya ba kenan ya samu kawai ko kuma ya ce a ah, ban kudi na ga kayan ka shi kenan dole ma eh eh amma ke da kanka ba ka ciya ciniki ciya kake yau ka samu wata makauniyar kasuwa duk koya kaga wani ya fito da diya da kaga wani ya gangaro da yadda baka sani ba kana ta duba hanya kaga ko zai dawo ko ba zai dawo ba eh haka ne ko ba gaba ne yawwa so duk wannan yana da zaɓi ko ya tabbatar da kasuwancin ko yake tabbatar da shi a bari mu kammala bari mu kammala ana kin bin hizam radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما wani hadisi hadisi ne na hakim bin hizam Allah ya kara mushi yadda ya ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce albayyani masu ciniki biyu ma'ana masu saye da sayarwa bil khiyari suna kan zaɓi kowanne yana kan doron bayan zaɓi mai sayarwa yana kan daidai ɗin zaɓi na cewar ya sayar kullum ka dinga jin abin da yake galibinmu nan duk masu sayewa ne kana sayarwa ka sai da shi naira ɗari uku ka gane kuna tare kuna fira sai aka kira ka daga kano aka ce maka ai wannan abin ɗari biyar ne a kano sai ka ce da shi yaya eh a shi kai makana dan dama ba wai dan tun da shi bai san me kuka fada a waya ba eh kawai dai da aka kira ka a waya kuka gama a ah, to Allah suke hanya Allah yake yi ba wannan kawai ka dan basar da shi sakon uku sakon hudu sai ka ce ka fasa tun da yana tattara leda zai daga sai ka ce ba kasuwancin nan kana ganin ka fasa shi ta kaga yanzu ba da kaida ba ta amfani ka ba misali ana fata mun fahimci magana albayyani masu saye da sayarwa guda biyu bil khiyar suna kan zabi wanda zabi kenan khiyarul majlis malam ya tafarraka mutum ba su rabu da juna ba mutum ba su rabu da juna ba saboda haka na'am za mu ci gaba da magana a kan rabuwa da juna da tun da yanzu muka shi mu bi karatu a hankali ya rabuwa da juna yake idan aka yi magana a kan waya eh shi ne rabuwa da juna to idan network ne suka tsinke fa eh an ce malamai tafarraka idan akan waya ne fa eh eh kamar yadda abin ba makwabcinka ne fa duk gero kuke sayarwa shagonka da shagon shi shi ya tafi sowa ne ya bar wani a ƙasa kai ku tafi tare ba sai ka kira shi kana son ka sai gero a wurinsa ba ka gani shagon nashi ba baki ɗaya kuna cikin magana to ina ne majalis ɗin. albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qal ko kuma ma wannan shakku min rawi kenan shin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ma lam yatafarraqa muddin ba su rabu bane ko ko cewa i hatta yatafarraqa har sai sun rabu mana suna da zaɓi mai siya yana da zaɓi ne ya zartar da ya siya mai sayarwa yana da zaɓi ne ya zartar da ya sayar ko kuma yana da zaɓi ne ya ce ya ɗaga cinikin ko wannan yana da zaɓin ya ce ya fasa cinikin kuna zaune kawai kwastoma tana zuwa sai ta raɗa mata a kunni ai ga ta cikin kasuwa 150 ita kuma nan ɗari uku uku ne zai ce alhaji na fasa yanzu an yi shiru amma da aka ware misali take da kowa sai sai abun nan kasuwanci da mu haka yake maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garsi ya ce fa in sadaka idan suka yi gaskiya su suwa kenan ashe ana neman gaskiya daga wurin mai saya ana neman gaskiya daga wurin mai sayarwa isa ya kawo alfu tasniya fa in sadaka idan suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana hakikanin al'amari buri ka lahuma fi bai'ihima sai a sanya musu albarka a kasuwancinsu la ilaha illallah galibin muna duk 'yan kasuwa ne kai kasan kasuwancin wani akwai albarka kai kasan kana hangen kasuwancin wani anya akwai albarka ku ciki imana eh duk da albarka ba albarka ce albarka ba abu ce wacce take hissi ba da ake taba ta a jiki a ce ga tanan ka taba albarka abu ce ma'anawi da ake ganinta ko ake jinta ko gane ko amma lalle mutum yana gane kasuwancin wani akwai albarka ciki daidai gwargwado kasuwancin wani kuma kana ganin kai yi ko akwai albarka ciki ba a tsora kan ka gabin kasuwancin mutane kana kana rijista kana gane wane ne mai albarka wa ne mai albarka ba a ba a tsora maka ba umma ta alaihim bi hafifu idan suka yi gaskiya suka bayyana to yanzu mai sayarwa mai zai bayyana eh aibun da ke cikin kayan sayarwa shi sai bayyana shi eh kun yi shuru ko kuma ya bayyana abun zahirinsa gashi nan ba ya zuba mai kyau a sama mara kyau a ƙasa ba sai iware mai kyau zalla gashi kudin shi kaza wannan kuma gashi kudin shi kaza kun fahimci wannan da ke ko amma irin lori din nan kashin dankali <laughs> lori te fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayani burika lahu mafi bai ihima sai a sanya musu albarka a kasuwancinsu wa in katama in suka ɓoye ashe mai sayarwa yana iya ɓoyewa ashe mai saya sai ya ɗauki kuɗin da yake mara kyau ne sai ya sanya shi a can tsakiya eh ko mai sayarwa ko masu saya ba su haka kun gano wannan ko kuma shadda ce ya gaggiya sai ya lallaba ta ya lallaba ta sai shimfiɗa wata a tsakiya ko a tamfa ana yi ko ba yi ba shi kun akwai bayani da ake bukata daga wurin mai saya akwai bayani da ake bukata daga wurin mai sayarwa idan suka ɓoye wa kaza ba suka yi ƙarya ai kaga wa in katama shine kishiyar bayyanawa wa kaza shi shine kishiyar sadaka muhikat barakatu ihima sai a share albarka kasuwancinsu sai zama ana ta kasuwancin ne ba albarka sai ga shi kai abin da kake yana ce a wake wani lafiya kuwa yana ganin ya riga ya shanye ka ya shanye kwata-kwata ko na faro-faro ba za a rage ba amma yana ganin daidai gwargwado yadda kake tafiya ba abin nan ah, na ma'aikin ala tsira da aminci ala su tabbata a gari ce wa in katama idan suka ɓoye eh idan suka ɓoye to ma shi ko ni khiyar kenan idan mutum ya sai maka da abu bai bayyana maka mummunan da ke ciki ba sai da ka je gida ka gani ashe ba shi da kyau aha kana da maka mayar ba zai ce a a ai kasuwanci ya riga ya kullu ba mun rabu ba ai mun rabu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda ka yana buƙatar tantancewa mhm. kuma idan shi ma haka yaso bai sani ba sai da ka a gida ai kai baka san ai kai baka san haka yaso ba ba a wurin shi ka siya ba ai kai baka san baka san haka yaso ba kai yanzu kai ai a wurin shi ka siya ina zuwa wanda mai sai da shadda ne zai so shadda daga kano ya zo da ita mina ya yanyanka ta yadi biyar biyar sannan kuma ya ɗauki wani yadi biyar ya daddatsa shi gida uku ya ninke a ciki ya lafe ya sa cikin shaidojin shi sayar eh kai ma ka san babu kun yi shiru kamar ba ku ce eh ba kun gane nufi na to amma kai ka sai shadda yadi biyar a wurinsa kana zuwa gida ka ba tela tela ya auna ka yana buɗe yadi zai auna kawai nan sai ya ga falle nan ya ga falle ya ganta gaba ɗaya falle uku ina zuwa kai yanzu wai a kano ka siya ko a wurin wani ka siya yanzu kai an haɗa ka da kano ne yanzu abin da ake bukata shine ka mai mishi yawa ya ba kuɗinka ko kuma ya baka wata khalas ina fata mun mun fahimci wannan yanzu yi ce maka haka ya zo a na sai ka ce a ah. <laughs> yanzu haka abin zai dinga komawa har ya koma ga kamfani amma dai yanzu kai abin da yake a wurin ka da ba a wurin kano ka saya ba a wurin shi ka saya ka gane ko sai ka mayan mishi eh dama haka al'amuran suke shi yanzu ba mai mishi kai ba dan ba shi da kyau to ai shi ma yana zuwa sati mai zuwa zai tafi Kano sai mai da ita ce waɗannan fa kuma alhamdulillah ji ana karɓar su fa suna koma zuwa kamfani waɗannan abubuwa ba wasu abubuwa ne na ba wasu abubuwa dama abubuwa ne da muna yin su kuma shari'a ta tabbatar mana da su ba abubuwa ne da da jawuya ba abin da za yi la'akari da shi guda damar da shari'a ta baka karka bari ta wuce kun gano wannan ba yau ka gani ba yau ba yanzu ka je ka so shi dafa misali bayan la'asar ka bude ka gaba ta yi ba kar ka ce sai gobe kamar mayar a ranar eh. idan mutum ya samu complain haka ya dawo da shi haka irin su suke yi wannan kawai ya rage adadin kwanaki nawa ne ake mayarwa eh adadin kwanaki nawa ne ake mayarwa yawwa masu kamar masu zuwa duk sati to kaga sati ke na misali wani gusa eh ai kulura nan zai iya yiwa a sami rashin network waɗannan maganganunmu sun kasu kashi biyu akwai maganganunmu na diloli da muke yanzu kun gano wannan wanda yake mutum ya je so katam katam abin nan da kuke kiranta dila dila wanda yake kuma dama wannan galibi sati sati ake zuwa ko a sati so kaza saboda me ake wannan saboda tazarin nisa da ke tsakanin mina da kano eh kago ta nisan ya sha bamban da tsakanin kwakungu guda kasuwa kun fahimci kun wannan da kyau ko tazarar ka samu shadda yadi biyar za ka hau mota daga nan zuwa kano ka je a can maka ita ka dawo da ita eh yawwa so da haka akwai kwanaki da shari'a take la'akari da su kuma mun faɗi wannan ne domin tabbatar da adalci tsakanin mai saya da mai sayarwa kada ka je ka so shadda yadi biyar ka gano wannan da kyau ko ka so ta zaka yi dinkin karamar sallah ka bude ka ga bata yi ba tela ya ce maka bata yi ba ka dawo da ita sai ka ajiye sai a dinkin babbar sallah ka mayarwa da tela ita a ga wannan kai ma kai ma ka san ka ɗibi daji ai saboda a duk lokacin da mutum yake da irin wannan wannan abin da shari'a ta bashi dama sai ya maza ya koma in ba haka kuma sai ya zama ana wasa da dukiyar al'umma sai mutum ya yi shekara uku ya dawo maka ya zo ya ce maka ai abin nan da ka sai ya dinga ma kwatance kuma kaga ya zama akwai duke kenan a ciki sosai da sosai bayanai za su zo sosai da izinin Allah madaukakin sarki akan nau'ukan irin waɗannan abubuwa ɗin da irin shar'in da ake ake cewa in mutum ya fita da shi daga shago ya siya ai da maka wani arabu kenan ko ba arabu ba da zaran ya fita ya dawo kuma ai arabu wai shagunan kuma da ake kunna gulafa wannan yana karkashin me yasa ake kunna gulafa la'alla saboda duhu ne eh kace da rana kunan da safe ba kuna karatu ba kuna kuna mantir ba akwai kayayyakin da ake sayawa wasu nau'ukan kayayyaki haka irin su english mai suke kiran shi english waya suke kiran shi kowane ne wani english wasu da sauransu dai irin su blouse da sauransu sai ka ga mutum ya ce wai bai daka shi dan mai sayarwa bai daka ka haska shi a waje ba da rana ba saboda ya sa gulab iri daban-daban ya kara ma abin haske sosai da sosai a ga wannan gaskiya yana buƙatar tantancewa sosai wannan bai halatta ba ko kuma masu sai da kaset ka ji su sun zanya su a wata mahaukaciyar rediyo <laughs> za ka ji <laughs> in ka yi ta wata rediyo mala sai sai ga abin na amma da ka sa a rediyon ka sai ka ji kamar tana a cini <laughs> na'am duk bayanan su zai su insha Allah in yi ce na sai maka sibil bara'a kun gane larabtar da yi masu zama waɗa sun gane shi ya ce na sai maka da shi lami lafiya babu komai ka yadda ya ce na yadda a inda ka ji mutum ya ce maka na sai maka da shi lami lafiya babu komai sai ka zaro shi a ledar ka duba ka gani eh magana wannan magana ce sosai da sosai ya ce akwai wani da ke sai da kayan wuta dila ne sai yake faɗa ma 'yan sari da suke zuwa wurinsa yake ce da su mutane da suke sayan kayan wuta a wurinku ku dinga gwada musu don wani sai ya je ya sa a gida wuta ta yi oba ya mutu ya dawo ya zo ya ce muku bai yi ba eh saboda haka da ka saya sai ya gwada maka a gabanka ya yi ka ɗauka ka tafi da shi ai ba magana an ka ɗauka ce bai ba kun yi shiru wannan ba maganan yadda kuma wannan magana ce sosai da sosai tsakanin mai saya da mai sayarwa la darara wala jira. wannan babu yana da yawa ko babu ma nuhiya anhu min al-buyu' za mu shiga nau'ukan kasuwancin da aka hana ina ganin za mu dasa aya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk